إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع للأمة وتركها على المحجة البيضاء الواضحة القراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الإخوة الكرام الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز العلام الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وأوصيكم في معاملته بما يحب ويرضى أيها الإخوة الكرام الأحبة اعلموا أن من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة أيقن بأن نعيمها ابتلاء وحياتها عناء وعيشها نكد وصفوها كثر وأهلها منها على وزن إما بنعمة زائلة أو بلية نازلة أو منية قاضية مسكين من اطمأن ورضي بدار حلالها حساب وحرامها إفاق أن أخذه من حلال حوصب عليه ومن أخذ من حرام عذب به من استغنى به في الدنيا فتن ومن استقر في ومن استقر فيها حظ من أخذها أظلته فمن التفت إليها ونظر إليها أعمته وكم كشف للسامعين عن حقيقة الدنيا وبين لهم قصر مدتها وانقضاء لذتها بما يفرق من الأمثال الحسية قال الله تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور شرح لنا العليم الحكيم علام الغيوب في هذه الآية حال الدنيا التي افتتن الناس بها الذين كفروا نظرهم وبين لنا أنها من محقرات الأمور التي لا يركن إليها العقلاء فضلا عن الافتتان بها والانهماك في طلبها وتضييع للوقت في تحصيلها بأنها لعب لا ثمرة فيها سوى التعب ولهو تشغل صاحبها وتلهيه عما ينفعه في آخرته وزينة لا تفيد المقصون بها شرفا ذاتيا وهذا يدل على سرعة زوالها وقرب فنائها عباد الله اعلموا أن الناس فيها قسمان اسم فضلاء قد وفقهم الله تعالى فعلموا أنها ظل زائل ونعيم حائل وأبغاث أعلام وأبغاث أحلام بل فهموا أنها نعم في طيها نقم وعرفوا أنها حياة فانية وأنها معبر وطريق إلى الحياة الباقية شربوا منها باليسير وقنعوا منها بالقليل فاستراحت قلوبهم من حقها وأهوالها واستراحت اقدامهم من نصبها وعنائها وسلم لهم دينهم وكانوا عند الله هم المحمودين ألم تشغلهم دنياهم عن طاعة مولاهم عز وجل وتدبروا وتدبروا ماذا يكون مصيرهم وفكروا كيف يخرجون من الدنيا وإيمانهم سالم لهم وما الذي يبقى معهم منها في قبورهم وما الذي يتركونه لأعدائهم في الدنيا ومن لا يغنيهم من الله شيئا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأبيه أدري قد كل هذا فتأهبوا للسفر الطويل وأعدوا الجواب للحساب وقدموا الزاد للميعاد وخير الزاد التقوى فطوبى لهم خافوا فأمنوا وأحسنوا فصازوا وأكلهوا فأما من طغى وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها ولقد أحسن القائل يا عباد الله حيث قال إن لله عبادا فطنا خلقوا الدنيا خافوا الفتنا ذكروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا عباد الله الكرام أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كل ذنب استغفروه يا عباد الله إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولكم لا تنسون لله وقارا فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله وأما القسم الثاني من الناس جهال عمي البصائر سم الآذان لم ينظروا في أمرها ولم يكشفوا سوء حالها ومآلها بردت لهم بزينتها ففتنتهم فإليها أخلدوا وإليها رضوا فلما اطمأنوا حتى ألهتهم عن الله تعالى وشغلتهم عن ذكر الله عز وجل وطاعته نسوا الله فأنساهم أنفسهم قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أقاموا الدنيا فهدمتهم وعتزوا بها من دون الله فأذلتهم فأكثروا فيها من الآمال وأحبوا طول الآجال ونفوا الموت وما بعده من شدائد القبر والآخرة قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أحبتي في الله إنكم في دار هي محل العبر والآفات وأنتم على سفر والطريق كثيرة المخافات وتزودوا من دنياكم قبل الممات وحاسبوا أنفسكم وراقبوا الله في الخلوات وتفكروا فيها وتفكروا فيما أراكم من الآيات وبادروا بالأعمال الصالحات واستكثروا في أعماركم القصيرة من الحسنات قبل أن ينادي بكم قبل أن ينادي بكم المنادي اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذ وأعنا على أنفسنا والشيطان وأيسه منا كما أيسته من رحمتك وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya ta tabbata da Allah maɗaukacin sarki, muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. muna yaba masa muna neman taimakonsa da gafararsa muna neman tsari da Allah ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu da halayenmu da kuma wanda Allah ya shi da shi ba wanda ya isa adda shi haka nan duk wanda Allah ya ɓata ba wanda ya isa ya shirya da shi ina mai shaidawa hakika babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma yadda nake shaidawa lalle annabi mu Muhammadu bawa ne na Allah kuma manzo ne nasa kira da amincin Allah ku tabbata a gare shi da shi da iyalansa da khalifofinsa guda hudun nan shiryayyu masu shiryarwa abubakar da umar da usmanu da ali da dukkan sahabansa masu albarka da tabi'ai Allah da tabi'u tabi'ina almajiran albarkar sahaban manzon Allah da duk wani musulmi na gaske da kirki mai sunan da sunan manzon Allah mai rayuwa akan tafarki manzon Allah mai jin diddigin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk inda yake a duniya nan daga shekaran jiya da jiya da yau da gobe da jiya da haka har zuwa ga ranar tashin kiyama Allah ubangiji ya yarda da su ya kira da aminci a gare su mai yawa bayan haka yan kwana musulmi masu aiki da darajar kima Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayuwa ya ba da lafiya ya nuna mana wannan juma'a ta yau juma'a ta ashirin da ɗaya daidai ga watan safar na shekarar hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wata daidai da tara da watan goma na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin daidai a inda juma'an ta ɗauko mana hakikanin duniya yadda take daga alƙur'ani mai jima yadda Allah ya suranta mana duniya yadda Allah ya buɗe mana duniya yadda Allah ya toda wa wannan duniyar da muke ciki asiri wanda waɗansu suke gani abin daraja ne abin girmamawa ne abin a rayu da ita ne kuma a natsu a kanta kuma a neme ta kuma a huta a ciki ya ku yan kuna masu albarka da daraja da kima ina muku wasiya ku masu sauraro da ni mai magana da shi tsoron Allah maɗaukakin sarki mabuwayi masanin abin da ke goye rayayye tsayayye wanda kowa ke nufinsa da bukata wanda baya jangiti maballanta labarci ya ɗauke shi ina muku wasiya ku mu'amalanci Allah da abin da yake so da kuma ya yarda da shi ku mu'amalanci Allah haka ku rayu a haka wajen kusantar Allah da mu'amalantarsa a kan abin da yake su kullum kuma ya yarda da shi da ku ɗan kula masu albarka da daraja da ƙima duk mai kallo zuwa ga duniya wannan duniyar da muke cikin ta wanda wasu suka natsu da ita wanda har waɗansu suna kisa domin ta samu waɗansu sun sai da su a wajen bokaye su samu wani ya sai da addinin shi don ta samu wani ya bijire wa iyayen shi don su samu wani ya bijire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ta samu waɗansu sun mai da zagin sahaban manzon Allah da iyalansa da matayensa don ta samu sun mai da shi jari sun mai da shi abun samun duniya waɗansu sun yi rijima sun bar musulunci don ta samu kusan ya yan musulunci. wanda ya natsu ya kwantar da hankali ya yi karatun ta natsu game da wannan duniyar wanda ya kalle ta cikin basira zai gamsu ya samu yaƙini da tabbas a wannan a zuciyarsa cewa duk ni'imar da Allah ya maka a duniyar nan jarabawa ce ɗaya kenan rayuwar duniyar ma da ake so a rayu a cikin da a son a mutu wallahi bakar wahala ce rayuwar ta samun a rayuwar ta ma mai kyan da kake gani gurbatacce ne sannan masu zama a cikin duniya masu rayuwa a cikin kullum suna cikin gaggawa in ma su samu ana tafa sai a samu dukiya a samu jin daɗin da cikin jin daɗin ma gaba ɗayan shi mai dukiya ne duk wani abu daɗi da kaci a duniyan nan ta ba zai awa biyar a ciki da ba kamar da shi a sadda duk wani abun daɗi abun daɗi da ake cewa da yana shan abun daɗi a duniya ta ba zai awa hudu a mara da shi ka zubar da shi ka tsarar da shi wahala kawai ka tara ka ka zuba shi a bayan gida ka ci wani abu ya ma gawo ka ci wani abu ya ma atini ka ci daɗin a cikin matsalar. a ce rashin lafiyar ka zafi ne a ce kada ka ci rasmi, kar ka ci nama kada ka ci abin da eh, eh, tuwo kada ka ci doya suna ne kana da daɗi duk wani daɗin ka ya ɗan kwana musulmi wallahi wallahi wallahi wahala ce bai gushewa ne sannan kuma duk mai rayuwa a duniya da kuɗi a kawai ta masa rayuwa ke ka bala'i wannan bala'i ne ya taso yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya taso kana la ilaha illallah wanda ya taso kana la hawla wala quwwata illa billah yau an kace wani yau an murkushe wani yau an dau makwabcinka yau an sace yaranka yau an yi kaza yau an yau ta tashi duk wanda ya rayu ita yake burace ta duniyar ta samu zai ga gaba ɗaya rayuwar duniya ma mutuwa ne kawai mai kama mutum hari yanzu ya rugurguza shi yanzu yanzu ya an rasa ka ba ciwo ba lalura ba illa ba mura ba mutane ba komai wala abin tausayi ɗan tausayi a duniyan nan shi ne wanda ya nutsu da duniyan nan ƙari da ƙari ya yarda da jikanka halarcinsa kitabi ne halalci kama da ka nema kuma ba a ba ne da ka tsara ta hanyar halal ne ta hanyar gudun ka ne wallahi idan da ka san hisabin da za a maka a tsaye da kai gobe tsayama a binciki kofin halal ɗin yadda ka same shi tun farko da ya tara maka miliyoyin ya tara maka biliyoyin gumin kama halal ɗin kama wajen yadda za a tsaye da kai a bincike ka yadda ka samu sannan da yadda ka kashe shi shi ma din wallahi da ya da ka maka ci ba ka tara wanda ya tara halal ma ki hisabi shi ki jiran shi ki hisabi biyu ake masa ya ka samu ya ka kashe wani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi yace sai ta kawo fi kwata shekara ɗari biyar a aljanna wanda ba su da kafin a koma su kuɗi wanda suka tara dukiya kafin su zo su kayar da su saboda an tsare su kawai a tsananta bincike kawai to idan halal ma halal tsananin bincike za a maka hisabi za a maka haram haramunta kai tsaye hukuma ce wuta ne kawai sannan wanda ya ɗauki halal da cikinta ba a taɓa ka ba sai an ji ka an maka hisabi wanda ya ɗauki haram hukuma da azaba ta ɗauki shi inda ya shiga wanda ya ce ya wadatu da duniya ma gaba ɗaya shi ka zai shagaltu ba da ita to shi ka sai an fitine shi sai an fitine shi wanda kuma ya sa ta a rai ya sa duniyar a zuciya neman ta yake kenan ya rika gamuwa da bakin ciki kenan da high blood pressure da hawan jini da rashin bacci da sheke-sheke don kar a yi bacci saboda ana neman ta kawai ba a kabila ba zama a gida ba zama da iyali ba zama da ƴaƴan uwa da su ba bacci mai daɗi saboda an sa duniyar nan gaba ɗaya a zuciya sai an same yadda take duk mai sonta mai liƙe mata sai ta kankantar da shi wanda kullum kallon ta yake yi bai kallon lahira kallon ta yake yi da ya wai ba da ita ke kallo da ya wai ba da ita ke kallo sai ta makantar da gidansa sau nawa Allah ke buɗe mana duniyar ya nuna mana hakidaninta sau nawa Allah ke ƙare mana ita ya keɗe ta ya nuna mana cikinta yadda yake sau nawa sau nawa Allah ke nuna mana hakikanin duniya a ayoyi sau nawa ake bayyana wa mai taƙaitaccen tunani cewa ita duniyan duk nawa take rayuwarsa da yawan rayuwarsa ta duniyan kansa nawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce an aiko shi da annabci abin da ya rage wa alkiyama ta zo aka turo shi kamar yadda rana take jaja jaja din nan ta kusan faɗuwa aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun zamanin sa har yau rana ko na jaja jaja aka turo shi wani hadisi ya da aka tashi turo shi suna rige rige tashin alkiyama wa zai fara isowa annabi ne ko alkiyama annabi ne ko alkiyama sai annabi ya zo na ɗaya kasan na ɗaya idan ya ta ya tsallake layi ta biyun yana dafe kawai gaba ɗayanta Allah ce innahum yarawnahu ba'idan yarawu qariban dunan nan ba komai bane yadda Allah ya bayyana mana saurin karewanta sannan kuma da saurin jin da'inta mai saurin karewa ne jin da'inta duk mai saurin karewa ne idan ta aka ba duniyan ma duk wani jin daɗi mai saurin karewa ne aka za ka duk abin da za ka ce na duniya ɗan kanon shi da harce ne zuwa makogoro kana tauna shi kana jin zafin kana haɗiyewa yana wuce makwakwalwar ka kan kila shi da wannan abu ko abun sha ne ma kullum sai ta yi wanka kan shi wahala ne kullum sai ta yi guga kullum sai ta yi wanki kullum sai ka wanke wuta ka ɗauki ta tsaro kullum sai ka nemo mai yankan farce kullum sai ka nemo su shanya kullum sai ka nemo mai tsaro a sa kaya kullum sai ka kai ɗinki da tela kullum sai ka goge baki jama'a kullum ya ta hada da kasa tunare a barkaɗin kawai kullum sai shafi shafi a jirgi ko dai a ta ne ana ɗan shafi kullum ma mala farfara ta fito a rike ta da baki wannan ta fito ana a kai ta a rike ta a shi karya ki kina da garau ta tsufa ba kama kullum sai an rike ta a nuna tana nan garau a ɗame ba fara zamanewa ba ba fara sakewa ba kullum sai an hau ƙananan motoci a nuna hannun nan da ƙananan shekaru kullum gajiya jiwa da kiwo aka ta rike ni baya ya rike ni kaza ya rike ni kaza ya rike ni shekaru sun kai a kusa ta kiyali sai an haɗa da magani an tara an jijjiyar da gida a barka a haka ma kai jin daɗin gaba ɗaya mai sauri karewa ne ina jin daɗin shi subhanallah subhanallah yasa Allah madaukaki sarki ya buga mana misali rayayyen misali wanda ido ke gani kunne ke ji har ke ke furtawa rayayyen misali da kowa yana rayuwa a cikinsa Allah maɗaukaki sarki ce ilamu ina masu san duniya ina masu gata a kan duniya ina masu hankoro a kan duniya Wannan ya ce ilamu ku sani da kyau annama alhayatu duniya wannan rayuwar duniyan gaba ɗaya yanzu take Allah ba komai bane annama hayatu asrin Allah ya takaita duniyan akan waɗannan abubuwa ba kuma abu bayan waɗannan abubuwa Allah ya ce ne kuma duniya la'ibun rayuwar duniyar nan kuma ɗan ka wasa ne kuma sai yau ana wasa akwai wasan kwallo match an sa shi karfe hudu za a kashi karfe shida an yi awa ɗaya an buga an yi canjin gida waɗanda sun dawo za su fara awa ɗaya an yi awa biyu an tashi wannan wani lokacin da aka shiga fili aka yi wasan aka haɗu aka kalla aka burge aka burge aka tashi aka tattaro aka dawo Allah ce ta rayuwar duniyar haka take sannan wa lahawun me lahawu abin da ya shagaltar da kai ne wanda babu lada a cikinsa babu amfani ba ku amfani da ba ka amfani ba shi ne lahawu wasan lido gaya mun mutum sai ya yi awa uku a lido gaya mun da ka karu shi da kai lido wa ta karar da kai lido zaman kallon channel me ka karu me ka karar kallon fina-finai me ka karu me ka karar lahau abin da bai amfani ka a ba bai amfani da a duniya da shi ne lahau Allah shi duniya da duka haka take shagaltar wanda babu amfani a tare da shi sannan wa zikratun Allah shi duniya nan gaba ɗaya a dole yau akwai bikin wani aboki ta ji ka ɗinka riga ka ka saka mai ta yi ado ka buga sababbi ta kuma an ke ɗaura auren an dawo an ji an an dawo ta kashe kaya ka zubar ita nan an kama sai mace da a wuce ita an je an sa wani kanki sai an sa jagira an sa kaza an sa kaza an gama ita mace an da an wanke sai nan ado ya tafi Allah ce to duniyar nan wallahi haka tafi. ado yau an ran wancan an kawo wani gown tana tafiya tana gan shi kamar ɗawi su irin na yahudawa wannan, kawaye sun rike sun rike an zauna har an tashi bikin amarci nan an da da gwamnati ta tara a kan jeli da sashi ko ɗin bakwai tattara an aji cikin awa biyu aka tashi an tada jijiyan wuya a kan a same shi an tashi na awa biyu an tazo an jijiya an aji idan amarcin wancan ya wuce kawai sai zaman har a gida mai da hankali sai ma ka mai da hankali an za an za yara ma yara ma ina ba ta zani amma wani ke da wannan yaran Allah shi ke nan wanda duka an gidje shi wallahi har an wuce an fara zaman hisabi na ka wuce da so kan ba. baka so ba amma ya wuce zaman hisabi a kan tajilisi ake subhanallah haka Allah ya kamata duniya ko kuma rigar sallah kayan sallah na bai gobe sallah gobe sallah an tsaya wa tela an yi alkabu an zauna an wuni an kaga biyu an ka samu kayan gari an sa shi an je idi an da zuwa da ya kasa shi an da an ajiye sa an sallah boil aka ci da iyalin da yara shi kenan subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta wannan duniya ta halicci ta ne Allah ce wata fakurun bayan da ku duniyar na ba komai ba shi ban da alfahari a tsakani wanda ya sayi boy boy wata mota da jin ta haka wani jiri ya saya ai wani ya sayi mota ai na wani tsohon mota ne shi wani ya saya wani ya gina wani irin gida sai ya dauke na wani alfahari kawai sai na ce wani Allah ce alfahari kawai ta fariya ba komai a cikin duniya ita za a kuka sun gado ɗaya ne a gefe kai amma an gina gida ya kai na jima yakan kuma masallaci yakan kuma islamiyya amma wani ya gina gida kamar nan a sa duk da wuce na sahun ba cikin kofar nan inda zai sa hankalinsa alfahari kawai da kuma ta nuna isa Allah mahalicin duniya Allah ya ce tafakurun bainakum takasurun fil amwali wal aulad da alfahari da yawan dukiya tara dukiya ai da akan a waje ai yaran shi a waje suke karatu midland suke karatu a manchester suke karatu suke karatu wallahi yana karanta european history yanzu da yake yanzu da ya kama a nigeria yana karanta european history in ka ji daloli in ka ji euro da aka kashe wai tarihi turawa wanda ba zai mai ta maka fa'ida a duniya ba balle na kabari balle na lahira izza kawai yawan dukiya yana da kamfani a kaza ya buɗe kaza zai buɗe kaza ma shekara ta saba'in amma zai buɗe wani ya sa Allah shi alhakumu takasuru hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin tarawun al-jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Allah ce shagaltuwar da neman abin duniya ya ya masa da ku mutu a kawo ku kamar yadda shi mutu shi da yan kaza annabi ce wata hajjimul lantar mutuwa ita ce mai yanki dubu jin daɗi yadda kake zaune a falo kana jin AC kana kallon wani program ne fa sai ka ɗauke wutan nan haka mutuwa ake ɗauke mutum wallahi Ya ina cikin jin daɗi sai alfahari da 'ya'ya da yaya babu ma shi yanzu ya kawai uku yake so uku ma yake so ba a ma son haihuwa wanda ya fi kowa son da abun duniya shi ya fi kowa tsoron haihuwa a kuma mamaki wanda ya fi kowa tara abun duniya shi ya fi kowa tsoron auren mata uku za hudu amma sai tara abin da mutum dubu goma za su ci in ma ta hanyar halal ne in ma in ma da ta hanyar halal ne gina gidan da in an mutu an raba masa da da ta gulab na gidan da ba ba su iya sawa ba kan gulab ba za iya sawa ba komai an tashi da waje an mutu an kasance na gado kuma nemo kofar da waje daga jamani a shigo da ita wai wannan kofar ta ɓaci hmm? ga a masu bello ya yi aiki. ga fantar a nan aiki ka ko kuɗi a kawo anki ka zai iya kyau maka fenta gida kawai bala'i ne idan mutum ya mutu bar masa da fenti kawai subhanallah haka Allah ma ɗaukaki sarki ki Allah ke bari in ga muku ku gane wannan misali ba duniyan nan da kai misalin ta kamar misali yake. kamar misali har ne yadda ya ɗauro za a yi da ha azabal kufara na baku za ka ga manoma suka yi noma ma irin na ya ɗan taso ya yi kore sharɗin nan kafin masara ta fara goyo ko dawa ta fara da kai ko gero ko shinkafa ko kuma alkama ka ga yadda take kore shar za ka ga manomi bai iya zama a gida sai ya je gonan nan da a ɗan matsar ‘yan kuɗin ya ana yawo ana yawo ana kallon ta ta yi ko ta very attractive yana jan hankalin shi da bai iya wuce a sai ya ɗan sai ya zauna a kan tsohon ya kalli gonan ya kalli gonan ana yawo ana cikin a gonan mamala har ana selfie zaman ya kawo shi yanzu kuma mun koma nan to yadda gonan nan take jan hankalin manomi yake jin a ransa har zai iya ba da ransa ya mutu idan dabbobin wani suka shiga suka dan mai ina zai iya mutuwa Allah ce duniyar nan haka take kamar saukar ruwan tsiron nan ana nan ana nan in ji Allah subhanahu wata'ala ta'ala da Allah ce kuma ya hizu sai ga amfani gonan nan yana canja kala yana canja kala yana komawa yelo suna koma yellow sannan sun ma yahidu fatahu musamman sai ya koma sai ka ga sun ma ya kunu hukaman sun kuma ka ga ya bushe ya yankwani ya bushe ya yankwani ya zama tokar sun da kashi gani ya fita ya je wajen ba shi da kanshi zai ɗauko a gashe kan yana gona ba ya fara tare ta ya jijjiyar ta ya je ya kira mai dabbobin da da aka yi fita aka tsara ya ce zo ka kitara zo ka karban ku sa shanu ku sa su yi kiwon ku ɗauka ta zama tsohon zayin ku da ta shagaltar da shi ba sallah ba komai an je wani an je yanzu ba ta mai ya kare ka ba ya kirawo ma masu kiwo su zo su cinye Allah ma ɗaukaci ta ce wakil akiyar a lahira tunda ka shagaltar da nemi lahiran ba to ba abin da ya rage masa a lahira illa azabun shadidun sai azaba mai da shi. da wanda suka mori duniyar suka nemi lahiran su a cikin ta wa maghfiratun min Allah wa ridwanun za su mu da gafara da yarda ta Allah maɗaukaki sarki sai Allah ya san rashin duniya ya ci kai san wani abu wa al hayatud dunya illa mata'ul ghurur wani abu na rayuwar duniya ruɗi ne na ɗan lokaci in ji Allah ta ruɗi ne kawai ruɗi ne kawai Allah subhanahu wa ta'ala rufa mana asiri mahalicci duniyar masanin abin da ke ɓoye masanin gaibi mai hikima Allah shi ne ya bayyana mana ya mana sharhin duniyar ita kanta a wannan ayar wanda waɗansu suka fito da ita suka ruɗu da ita suka karkata zuwa gare ta da suka kai da mutuncinsu da addininsu da darajarsu da kimansu suka da suka da lahirarsu suka rubuta da lahirarsu ga daya suka ji da duniya ita kuma ta zo ta rushe musu aka mai da su inda ba su yi ba Allah Allah maɗaukaki sarki yana son ya faɗa da mai taƙaitaccen tunani mai taƙaitaccen hangen nesa mai taƙaitacciyar basira Allah yana so ya fahimtar da shi ya nuna masa ya farka cewa duniyar nan annaha min muhaqqiratil umur duniyar nan wallahi gida ne na kanci na wulakanci in mutum yana so ya tsaya wa kanshi wulakanci abu mara kima ya zafi rayuwar duniya shi Allah kai ba mai hankali da ya san abin da ke yi da zai karkata zuwa ga duniya nan da ba ɗaya su lahira su babu shi ballantana har ma ka cikine shi ba mai hankali da zai nemi cikina ballantana har ya nutse ya miƙe kafa wajen neman ta in kana son waje na ɓata lokaci rayuwa ta ɓata lokaci to na yi zaɓi rayuwar duniya ka zaɓi rayuwar duniya mutum zai gane ya ɓata lokacinsa ya ɓata lokaci kamar ne ya ɓata lokaci a kan sayan abin da Allah ya ce ba a wanda babu fa'ida a cikinsa ya ɓata lokaci a kan neman abin Allah ya ce wahala ne ya ɓata lokaci da rayuwarsa a kan neman abin ya shagantar da mutum ya hana shi nemo abin da zai amfane shi a lahiransa mutum zai gane ashe ya ɓata lokaci wajen nemo abin abubuwa mai an sa abin an shuɗe sosai ne an je ka ce wanda yana da kyau ka na kasu su ilimi da ka yi kyau in an ce ka yi kyau mai karu a jikinka me ya karu a rayuwarka ta duniya da aka ce takalminka ya fi na kowa a bikin nan kari da ka fi na kowa tsada sai me me ya kare ka tabari me ya kare ka a jisarin ayyukanka me ya kare ka a ranar da ka hau sirati idan ki tafi kowa kyau shi masha Allah hau ra'i ba ka shiri ka tafi kowa kyau tsallake kawai rigan ka tafi kowa kyau abubuwan da tafi na kowa tsallake masha Allah sai tsirafi kawai ta komai me eh, ya kare ta? babu a ranar mutum zai mutu nan da zai san ya ɓata lokacinsa a kan me a kan wata fitila wanda jama'a ba ta maka da kima ba to abinda Allah har ka gina ke wasa ne yaudara ne ado ne shagala ce to wannan yana nuna mana indirect duniya mai saurin karewa ne domin ne kan ado yanzu an ka yanzu an tuɗe wasa yanzu an fara yanzu an tashi shagaltuwa yanzu an fara an gama sai tana indikati tana nuna duniya na mai saurin gushewa ne mai saurin tarewa ne ya ku bayan Allah masu daraja da kima mutane wajen kallon su ga duniyan nan da dukkan duniyan nan sun kasu kashi biyu akwai mutanen da Allah ya musu muwafaka Allah ya dakatar da su suka gano cewa lallai duniyan nan ya kamar inuwa ce ta bishiya mai tsawon bushewa kusi yana ya gaji cikin rana yana zaune inuwar bishiya yana jin abin nan ya ji inuwa rana tana gushewa sai ta kai inuwan ma wani da bashi a rana su sun fahimci duniyan nan babu Ba bayan da ta inuwar bishiya ta tabbata tana ciki sai ka juya ka barka a rana ciki zafi waɗansu wanda Allah ya musu faɗa da basira sun gano duniya haka take duk ni'imar ta mai taurin gushewa ne da ta ji daɗi za ta zama shi a bayan da ta sha mai daɗi za ta zama sai an kai wanki da guba wani ya ji da sai da gaba yana da zarga sai kawo wanki shi kace ni ne wannan ne a shi da karo ne sai an tallafa da karo sai an gode ka sa ka nannace ka dawo ka yi ta zufa ka cire subhanallah za ka gane ashe irin sumbatun mai mafarki ne yana mafarki da shi ya tara kaza yana tara kaza Ya ka tana shi kaji tallaci ni wallahi ka dace ni haka kariya ka murna ka gari na abu da ya tara haka duniya take kai sun fahimce ta cewa lallai lallai ashe ni ina ce wanda aka lullube fitina da hukuma a cikin ta an nan na maciji ne a cikin wani abu mai kyalle aka baka irin abu gifti nan da ake nan ɗaya abu kana yi ta ƙosa ta ƙosa kana shi da shi har a kan uwa ɗaya shi da durum kar a buɗe kar a buɗe kana buɗe ta ku nama ce a shi to haka duniya ta a wajenta a ne amma aka lulluɓe shi da fitina da bala'i haka take ni'ima ce wanda take ɗauke da bala'i wadanda suka fahimce ta cewa lallai rayuwa ce mai sauri karewa wani ya zama gini ana gidi zai tare ya rasu wani ya sai sabon mota ɗan girgin da ya a rayuwarsa yana zama to ita ce ajibinsa haka da ta yi wani ya tsawon mata da ya ce ya kanta miliyoyi ita hallaka shi da arctic zuwa mai hanyar yana bacci ne sai gaba abinci suka fahimce ta hanya ce kawai kamar yan gada ta ɗaga daga wannan gabar ta duniya zuwa gabar kiyama suka mai da duniya hanya ce da za a wuce rayuwar a duniya sun ɗauke shi cikin zikin, ba su tafiya ne suka ɗan yi zango da su ɗan huta su wuce suka fahimci duniya suka mu'amalanci ta hanya ce ta duniya wanda ba ta da tabbas zuwa da rayuwar da take da tabbas ta tsaya al-akhiratu khairun wa abqa haka suka fahimci ka sai suka yadda da ɗan kaɗan da Allah ya ba su a cikin ta sai suka wadatu da ɗan kaɗan da Allah ya ba su musu sai suka hutar da zukatansu suka samu hutun zuciya suka huta da damuwa da wani ya kare mu wani ne ya hana ni samu wani ne ya yi kare wani ne ya yi kaza wallahi za su da wata damuwa Duk su suka huta da wahala da kwakwar da ciki, suka huta da fitina suka huta da gajiya kuma suka kubuta da addini su cikin mutunci ba su a addinin su ita ba suka kasance a wani Allah abin yabawa duniyar ba ta shagaltar da su ba su a da ɗa'an Allah majalikin al'amuransu wanda yake tsara musu rayuwansu da makomansu kullum tunaninsu ya za su samu mafita mai kyau da duniyar nan su da lafiya suka rayu suka kare imanin su da kuma a duk da za su yi guzuri da shi mai kirgura da gaban kaburburansu da duk da za su bar wa makiyan Allah a doron ƙasa. In ya mutu ka ga ya bar addini musa ya tuka makiya su da bakin ciki. Tun lokacin da suka gani bakin ciki suke ya barka ta fara makarantar addinin musulunci. ya farka tsafarin marayu makaranta ta hajjan alkur'ani wanda ya ghizul kuffar wanda yake kona zuciyar kafirai shi ne manufarsa ya kuma yadda zai ya rabu da 'ya'yansa sami lafiya saboda ya tasan ma inda kayan fa umalun wa banun ya tasan ma inda ƴaƴan da dukiyar ba amfani yau la yughni maulan an maulan shay'an ranar da dukkan aboki masoyi baya amfanin masoyinsa tunaninsu ya za su rabu da wannan ranar lafiya yau ya firru masu min akhi ranar da ya san ɗan uwan shi da ake kuma uba zai guje shi tunanin shi da zai ya gama da ranar nan da ɗan da ya haifa ya tarbiyyar da shi ya mai kuma ya guje shi yanzu kuma a wajen ranar da matan da ya aure ta ya kai ta hajji sau ishirin ya kai ta umra sau talatin ya tsaya mata mota ya ba ta gida ya mata kuɗi za ta guje shi in ta shi wani shiri zai ma wannan ranar wani shiri zai ma wannan ranar da mahaifinsa da ya ce shi zai guje shi shi ma fa zai guje su damuwan shi kenan za a ya kuɓuta lafiya a wannan ranar to su waɗannan nau'in mutane da suka gano duniyan fanko ne kwali ne sai suka yi shiri suka yi ɗamara suka yi tanadi suka nemi guzuri saboda tafiya mai tsawon da cikinsu kuma suka tada dawa tambayoyi na hisabi amsa da za musu tun a bari, suka tada da amsa mara buka aka bari. suka tare da amsan manna biyuka suka tare da amsan majinuka ne addini ka ne an tabin ka ne wa ne ne ubangiji ka sun tana dawa kansu duk da amsan da za a tambaye su gobe kiyama suka gabatar da kansu guzuri mai ɗinki yawa mafi alkhairin guzuri shine tsawon Allah ce ma dan da waɗannan mutanen waɗannan su ne masu wayo su ne masu dabara su ne masu hikima sun ji tsoro sai Allah ya halitta da su gobe kiyama suka kyautata aiki sai Allah maɗaukacin sarki ya sa suka samu abin fagu suka sa suka rabauta sun kyautata aiki su suka rabauta sun ji tsoron Allah da wuta sai Allah ya amince da su suka kyautata aiki suka samu aljanna التي أما من تغى من يوتي دونا ديا كوجن صن دنيا نعم وآثر الحياة الدنيا إذا الدنيا إذا تكرع وجنها تو فإن الجهيم هي المأوى وجن جهيم إذا تبقوم وأنا أما من خلق مقام ربي وان يجيب سيوان صوران سيوان أغبب أبنجي سرانا شاشي كياما ونهى النفع للهوى يهى نرنس أهيد يكي صوت fa innal jannata hiya al ma'wa aljanna ita ce makomansa Allah ya samu da rabu Allah ya samu da cikin aljanna Allah ya sanya mu cikin masu da aiki Allah ya sanya mu cikin masu karkata zuwa da lahira ba ga duniya ba wannan su ne nau'in mutane na farko in Allah ya tsawaita rayuwar za mu ji nau'in mutane na biyu kuma inda suke wa duniyan nan kallo Allahumma izal islam wal muslimin وذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا رب الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا أنت الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأعطى كل شيء عددا اللهم إنا نعوذ من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الله أبيدي يا سلام Allah ya mana albarka a rayuwa Allah ba mu zaman lafiya Allah ba mu karuwar arziki da kwanciyar hankali Allah ubangiji da waɗanda suka samu Allah ba ɗaukaki da jikan mai matuƙa sarkin cigab da ya wuce ya rasu Allah ya kuta masa wanda ya maye gurbin sa Allah ya taya shiriki Allah masa ikon da Allah biya ga kowa bukatun sa na alkhairi na zahiri da na batini da wanda ya sani da wanda ya sani da wanda Allah ya fi shi sani Allah kare mana mutuncin mu Allah kare mana mutuncin shugabannin mu da malaman mu Allah samu zama da duniya lafiya wallahi inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i al qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal والصبح يعدكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله جميعا